بالصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا sannan Allah ya umarci annabinsa da tsaye da sallah li'annaha manjal na domin sallah ita ce in kana tsoron wani abu ya same ka yi sallah ka roƙi Allah ya tsare ni wa ma wal farina kuma ita ce abin matattaran masu gudu ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu in kana son ka gudu zuwa ga ubangiji to ka sallah in kana son ka gudu daga makiyanka fara sallah fa qala yace aqimi salata ka tsaye da sallah ai anta wa ummataka wa ummatuka ka tsaye da sallah da kai da al'ummarka as-salawati al-khams wato salloli biyar don su an wajibi wa allil ahadi wato sallolin da an ka sani azzihini eh, ai allati um, utiyan laka eh, lailatul mi'raj wato salloli waɗannan da an ka baka da ran mi'raji fi awqati hal muayyana cikin lokutan su da an ka ayyana la gare su liduluki shamsi wato za daga abin karkatar rana ila ga sakin laili har zuwa ga juz'in dare har zuwa duhun dare wato wannan eh, ai ikibalu zulmati fuskantar duhun shi wannan ya shigar da azhar da la'asar don su ne duluku shamsi sannan ga sakin laili ya shigar da magariba da isha'i kun gane ko wa qur'an al sannan da hitowa al-hijri salatu ita ce sallar asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda to ku sani wa karatu wancan qur'an wannan qur'an daban qur'an al hitowa al qur'an al karatun da ake yi cikin sallar alhijiri. kana mashura ya zama wanda ake halatta tashhadu mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahara mala'ikun dare da mala'ikun rana suna halarta sallar asuba domin Allah yana sa mala'iku suna tsare ku da rana yana sa wasu suna tsare ku da dare to lokacin asuba sannan na dare ke shirin tashi kuma na rana sannan suke saukowa saboda ka sai su haɗu ga sallar asuba su gan don haka wata in a na dare sun ka koma sai a ce yaya bayi na sai a ce mun baro su suna sallah sannan kuma abin nan na safe su kuma in sun gama a lokacin nan la'asar sai ce mun baro su suna sallah amma wanda ke masallacin ko eh ko hadda na kwanci gida ba duk yana tare da kai ba mala'iku suna tare da ku wai abin nufi nan eh ga munan cikin masallaci muna eh wannan kuma wata wanda ya halarci masallaci ai an ce isha'i ai kaga isha'i tana cikin wadda an ka ce da mutum ya san ladar da yake samu ga sallar isha'i da sallar asuba da ya zo musu ko da jan gindi shi ke yi a cikin magana sai ma da har yanzu magana sai tambaya ta ba eh sai tambaya ta shine mala'ikun nan za su Allah zai tambaye su hmm. ya bayina Na hmm. ce mishi suna nan mu suna sallah hmm. na ce amma ga da suka halarta duka har waɗannan yi gida ah, matar ka ai tallaka za ka yi masallaci daidai ah, take da masallaci an ce ta yi a gida amma sauran fa ah, to wannan kuma an ce makwabcin masallaci bai da sallah ko mata addini bai ce sallah a gida ba ba addini ce mata da sallah a cewa an kai masallaci Eh, cewa an kai kada ku hana bayan Allah ga masajidin lahi eh, amma wato Aisha Umar Umar ne yace ina so in hana ce baka da iko tun da annabi bai hana ba yace da annabi kila ga da ya hana to amma dai abin da eh, dai dai ba mu baka ke mu hana abin mu a'a ai an ce yin sallar ka a cikin gida ya fi a masallaci eh ba haka aka ce sallar ta gida ya fi sallar ta sallar ta cikin daki sallar ta cikin daki ya yi sallar ta waje sallar ta waje ai sallar ta abin da masallaci eh? to abin nan a tsaya nan nasan hadisi ne eh. wa ya faɗi haka haka ne eh. wa ya faɗi wannan magana ah, a sallah cikin ɗakin ta ya hita kofata malaman fiqh annabi kuma ce la tamna ima eh. Allah wa sabilallah eh wannan hadisi ne a cikin tarjamul wannan wannan na cewa ta yi sallah a cikin ɗakin ta ya ga ayi masallaci eh, hadisi ne a cikin tarjamul to alhamdulillah da ka tsara da mu daga cikin tarjamul dusu duba a cikin jiz'i na daya gobe ka kawo muna mu gani kawo gobe ko eh. zan kawo ya kawo ba da ba da ba da ba ci gaba wa min al-layl kun fara rai kun fara rai يبعثك ربك مقاما محمودا isra madalla wa min bihi sannan kuma cikin dare wato cikin dare fatahajjat bihi kai sallah kai rashin bacci tahajjud rashin bacci wato don ibada kai tahajjudi bihi wato da qur'ani fihi istikhdamun wato istikhdam kai amfani da lamirin da baka ambaci mai shi ba kun gane ko bihi qur'ani babu inda an kambace shi don haka wato ta an san dai babu wani abu da za a yi tahajjudi da shi sai qur'ani tun da ba a tahajjudi da sunna ba a tahajjudi da shi wata hira sai qur'ani fi qawli qur'an al ko zakarahu awwalan bi ma'na subh ya ambata da ma'na subh wa ada alaihi ad-damir bi ma'na al-qur'ani al-kitab al-munazzal littabi wanda anka saukar nafilata zaka amma wannan qari ne gare ka kai dai saboda haka wato farila farilatun za'ida farilla ne wanda yake ta karu laka gare ka duna ummatika mu idan mun kwada ba mu yi sallar dare ba wato ba a ca mun yi laifi amma annabi tilas ne sallallahu alaihi wasallama kari ne gare shi aw fadilatan ala salawatil mawlula ƙari bisa ga salloli wadanda afarilla shi gare shi abin nan kursan nabiyyi bil duha wal adha wat tahajjud duha wajiba ce haka nan tahajjud wajibi ne kun gane kun asa an yaba ta mukamin makaman mahmuda ana fatar ubangijin ka ya tayar da kai matsayi wanda ake gode ma ya ka fihi al-awwaluna wal akhirun na farko da na karshe duk za su gode ma ciki wa huwa muqamu shafa'ati shine matsayin ceto fi faslil qada'i inda Allah zai yi abin na hukunci haisu yuzhiru Allah fadalaka inda Allah zai bayyana da fadalaka ala jami'in nas bisa ga dukan mutane bila muqananatin nan ba a cewa wane ko wane kun gane ko ma ahadin ba mu karara tare da kowa min daga cikin su wadu uba da salawat sannan kai addu'a bayan salloli kun ga kenan wannan shine wasu kaso su kwace wannan daraja su kai mu wani ko ba haka ba ah, Allah ya saukake ah, annabi ɗaya adda wannan babu mu mukarana shi ɗaya adda wannan ba a taka rabuka muka mahmuda kamin a abin nan kamin ayi hisabi mutane za su matsu da tsayi har su ta wajen adam su ce kai ne abin kai ne shugaba kai ne abin nan uban mutane ka roƙa muna ubangiji a tsaye muna wannan sai ya ce a'a kun san an hana ni wani abu na ci saboda haka ba ni bane ina tsoro amma ku tafi ga nuhu shine adam na biyu a ta ga nuhu ya ce ni ma nawa wasu addu'a ba abin nan an ta halakawa ban san ni ma na matsayi ba saboda haka abin nan ku tafi ga musa ku tafi ga ibrahim a ta ga ibrahimu shi ma ya ce ya faɗi wasu kalmomi uku waɗanda yake zahirinsu abin nan ya saba baɗininsu saboda haka shi ma yana tsoro ya yi magana mai kama da ƙarya ina tsoro sannan amma ku tafi ga musa musa ya ce bani isra'ila ga abubuwan da sun kai saboda haka ni ma abin nan ku tafi ga isa alaihi salam don bai taba zunubi ba a ta ga isa alaihi salam ya ce ga mutane na sun ɗauke ni ilahun yaya zan iya yi saboda ku kutai ga Muhammad kutai ga akwai wani yaro da nan annabi sallallahu alaihi wasallam don gare su eh, abin nan yaro ne a ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne an abin nan shi ma ya tafi wajen abin nan wajen inda Allah ya ce shi tafi a sa ya yi sujuda sannan a faɗa masa abin da zai faɗa a wannan lokaci sannan bayan kana a bashi ceto ya tawaye ceton mutane a yi abin nan a ai hisabi nan ko kenan da musulmi da kafiri kowa ya samu wannan ai a huta bayan haka nan kuma akwai masu shiga aljanna gabanin hisabi akwai kuma masu abin nan waɗanda masu laifi waɗanda za a ɗaukiya daga wuta a kai aljanna har kuma sauran mutane wanda duk Allah ya nufa da ceton wani shi cece shi eh a'a eh eh na akwai wasu malumman da suke shi wannan hadisi a kowane wane wannan wanda ta karanta ita ayan nan ta karfafa shi waya ba su kama karin mahamuda an ce babu karana tun da babu mukarana sai da wa zai yi hmm? eh, ba ana cewa ya shi a jani shi ne za a tayar ba mukamin mahamuda cikin littafan ba karanta littafansu ba yunada bihi eh ah to eh to ci gaba وقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا wato an ce yayi addu'a ko wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya ubangiji ka shigar da ni mashigar gaskiya ay madkhalan mardiyan mashiga wanda yake da. la ara fihi ma akrahu in shiga inda yake ba gani abin da yake ba ni so aw mawdi'u dukhulin ko kuma ka shigar da ni wurin shiga marliyin yarda dai inda ka wurin ka fa da khalaqa Allahu al-Madina sai Allah ya shigar da shi Madina lamma hajar lokacin da ya hijira wa akhrajni makharaja sidqin kuma Allah ka fidda ni mahitar gaskiya ai ikhrajan laltifata eh, bi qalbi ya fitarwa wanda yake ban komowa ina bege in koma ita ce makka waj'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya min wata abin nan wata hujja mai taimako na daga wajenka ai kuwatan karfi tansurni wanda ke karka taimake ni biha da wannan karfi ala adaika bisa makiyanka kun gane wannan addu'a mai kyau ce wa qul ja al-haqq wa qul ja al-haqq wa al-batil inna al kul aidan fi du'a ka ce kuma ga addu'a ja al haqq wato gaskiya ta taho musulunci wata hiqal batil kuma ƙarya ta tafi ai batalar kubur kahirci ya tafi innal ka na zahuqa domin ƙarya kullun ta zam halakakka mulmakhil wadda ta wace za'ida mai gusuri yadda an ka shirya ƙarya wato in mutum yayi ƙarya guda to sai yayi goma sannan don ta tangale ta da an balle guda duk su dubi innal badila kana zahuqa faqad ajaba Allahu al-karim du'aahu Allah ya karba ma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wa akhrajahu min makka makharaj sidqin ya hidda shi daga makka fita ta gaskiya wa adkhala kul madina kuma ya shigar da shi madina da sidqin shigar gaskiya fa taba bihi nafsuran shi ji daɗi ga zaman madina sun maja'ala lahu sultana sannan ya ba shi wani karhi nasiran mai taimako faraja ila makka ta komo da makka wato da wannan karfi mukarraman ya taho wanda aka wa daraja ya fita sannan ya komo da daraja ya tawaye ci su har ya ce mi kuke da manin zan yi muku sai suka zo suna yabo ahun karimun wa ibn asin karimin fa dakhala ya shige ta wa haula albayta 360 sanaman alhali gefen ka'aba akwai gumaka 360 kun gane ko faja ala ya anu ha bi udin fi yadi ya shiga wato sanda ɗaya ake tunkudewa da hannu ka gani da an ce tun farko a tun kuɗi yana yiwa <laughs> komi da sauki wa Kulu yana faɗin ja al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuka hatta saka har duk sun ka faɗi rawahu shaykhan bukhari da muslim ya ruwaito wannan kun gane to Allah taimake mu ci gaba وننزل من القرآن ما هو شفاء مثل للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا to in kun diba tun daga farkon sura har kuwa mukarana ne tsakanin abubuwa sababbi to wannan kuma eh, mukarana ce ta tambihi wato taqibat daga na har karshe sun wa taqibat wa ta'aliqat eh, wa taqibat min huna tun daga nan ila akhir sura wa kulluha tad'u ila al-iman bil qur'an dukan suna kira ga imani da qur'ani wa bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qala yace wa nunazzilu min al-qur'an wa nunazzilu min al-qur'an ma huwa shifa muna saukarwa ga qur'ani abin da ya zan warkarwa daga bata wa rahmatan lil mu'minin kuma abin da yake rahama ne wa rahmatan kuma shi zan rahama lil mu'minin ga mu'min wadanda sun kai imani da shi wala yazidu zalimin illa khasara ba shi kara ma az-zalimai sai hasara kawai da kufurin bi domin sun kafirta kun gane wato kenan waɗanda na yi imani da shi so amfana waɗanda ba su yi imani ba ba za su yi amfani ba kun ga mu karara eh fa warkewa wa idza amna 'ala al-insani arabana biyar. kankan da kai ah, abin nan ga godi ga addu'a wata daure da kankan da kai misal qawlihi fi ayatin idza masahu sharru fa zu in ari in yazan dan ciyo ya shahe shi ba ma ya taba shi ba shi ya shahe shi fa zu in ari lima abucin addu'a ce mai fadi ta abin akai ma malamai akai ma wane ne ko ta addu'a amma inda an ka abin shi ke da an ai ta harka. <laughs> Hmm? ko ba haka يعمل على شاكرته فربكم أعلم بمن هو سبيلا يا محمد لمنكر kame a watan abin al'ushir wal duk abin nan na zakka ne domin al'ashir wal hashir tara zakka kun gane eh, eh, eh. to qul ya muhammad limun kiril qur'ani ka ce ma mai musu qur'ani kullum minna wa minkum ya'malu ala shakilati ga an ce qur'ani ai aiki da shi kun ce a'a ba da shi aiki aiki ba to kowa shi aiki da abin da yake so abu kowa ya aiki akan hanyar shi farabbukum alam min da sabila ubangijin ku shine mahi sani ga wanda ya shiriwa sabilan ga hanya ai tsarikan hanya fara yusibu ci ba shi lada ba dai an kira ku an ce ai aiki da qur'ani kun ce a'a ba to ku bi hanyar da kuke so mu kuma mu bi hanyar qur'ani Allah shi ya san wanda ya bi hanyar kwarai ya ba shi lada kun gani babu fada kullum ba a fada sai in ya za an fada ka da fada nan ba za a yi fada ba kenan sai in wani ya taso ce zai hana sai ya za an ce za a hana kawai nan ɗaya fada yake wa ya za'alunaka ne ruwa ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أريد من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح كما سنة تنبيه كروشي الذي يحيى به البدن وان أكي لا يد جكي دشي يا يا يكي kullahum ka ce musu ar-ruhu min amri rabbi wato ruhi abu ne wanda yake Allah ubangiji na ɗaya san shi wato al'amarin sa ne ai ilmu sane sane wala yastati'una wala tastati'una an ta'lamuhu ku ko duk yadda an kai muku bayani ba ku iya sanin yadda ruhi yake mahama abragatum ko da yashi kun ka hintar da lokacin ku na koyo au ko au auƙatun fi talabi ilmi fi talabi ilmi kuma duk yadda kun ka auku wato ga neman ilmin sa ba ku iya sanin sa a yawwa abrakatun auqatakum duk yadda kun ka bata lokutan ku ga neman ilmi wato ba za ku san yadda irin abin nan yake ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sannan kun ba ba ku komai na ilmi ba sai kaɗan ay mubadi'il ilmi farkon ilmi allazi yanbagi an talubu ma ilmin ma da ya kamata ku nema wato ba ba ku komai ba illa qalilan sai kadan fa kaifa tajawas tun da ya kun ka ketare bisu alikun da tambayar ku ila ma la yanfa'ukum ilmu ga abin da yake sanin sa bai amfani ku ba ku iya sanin sa alwala ma ba ku iya ba balle ku tashi abin nan ku shiga rike ba ba ku san yadda ake sallah ba ku san yadda ake zakka ba ba ku san abin nan hatta ma yadda kake jima'i ba ka sani ba sannan ka tau kana neman rikici eh eh to eh. magana ruh nan da ake yi eh. akwai wasu malamai suna tabbatar da akwai cewa akwai wani lisanin arwa wanda kaman wai ko bayan Allah ko kaman annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kan mutum shi kuma mutum ya rika yin magana da wannan harshe wai ba shi ya faɗi wannan ba wai annabi ya faɗa to abin nan akwai wani bori wanda ake da suna haka nan a wanda yake a ce ta hau na kada ko ta hau balarabe ko ta sai ta abin nan bori kasar ku kun ka ɗauko kun kasa cikin addini ka gane ana ji ta hau da ne ta tabbata wani wani ku ne don ko waɗanne mutane suka ɗauko al'adun ƙasar su sa cikin addini don abin su nuna kamar addinin ne to amin sai kun biya ni wannan don jin daɗi ne. <laughs> Ai, eh to shi kenan to ya malo na ka ta ci gaba wala in ba dai ko sa ta an koya ba to shi kenan ba da gaggada ma kamar jaki ba

إنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الله يتشي مع النبي دامون سو دامون تفيد دامون تفيد أبين دامون كي وحي زوا غريك موسى كمان تامن العلمي القليل وانت أكدان كون قواتر علم النبي ما أنك تشي ما كدان الذي أنكو allazi uh, utitu wanda an ka baku min al-ilmi al-qalil utitu fa tatabquna juhalan ku zauna jahilai laysa lakum min al-ilmi shay'un baku da komi da an so da an ɗebe sun la tajul laka bi alaina wakila sannan kuma baka ka samu wani wakili wanda ke lamunce ma da cewa sai an mayar muku ai laminan laka mai lamuncewa eh, ko yusbiru na wanda ke tilasta mu ala raddi ma ma mahaina minka bisa ga shahe um, bisa ga mayar da abin da muka shahe da gare ka min ilmi al-qalil dan ilmi dan wanda muka baku kun gane ashe kenan wato ilmin Allah Allah dai san iyaka mm eh wace walau shi'ina wala in shi'ina wallahi idan mun so la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayka za mu tafiyar da abin da mun kai wahayi zuwa gare ka ka gane to إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لكن أبقيناه sai dai wato ilimin da mun ka baku wanda mun ka baka ka faɗa mutanenka mun barka da shi rahamatan min rabbika wannan rahama ce daga ka, inna fadlahu kana ɗan eh, kabira falala ubangiji ya zama mai yawa gare ka wala ummatika da ka bi ibqa'il ilmi da wanzar da wannan ilmi da anka baku kabiran kuma falala mai girma aziban mai girma haisu anzal alquran alaka inda ya sauka da qur'ani gare ka wa fihi al ciki akwai ilimi mai yawa haisu tuslihuna bihi dunyakum domin wato kuna gyara duniyar ku da shi wa ukhra kuna gyara lahirar ku da shi wa dakar maqamal mahmud kuma ya baka matsayi wanda ake godewa duk wanda abin nan mahalici zai gode ma saboda shi wa gairi zalika min al-falaid wani wannan daga cikin darajoji har abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce kowa yayi amfani da abin nan risala shi har ya tambayi jibril ya ce kai kayi amfani da ita ya ce eh nayi amfani da ita da kullum tsoro nake kada halaka ni sai lokacin da abin nan an kama shi da mazo gare ka an ka ce abin nan amin kun wanda ko Allah ya ce ni amintacce ne wannan ashe kenan ta hanyar ka ne same shi malam akwai gyara na mahamuda an sa mahaduda ko an gyara na ku a wa a mahmud an sa mahmud eh ah, mahmud to eh wato mimu ne ba daliba ba mahad ku jara to ina ne wa gaida zalika bin al falai to ci gaba والليل جئت مع ذل والجن ولا أن يدور بهذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا قل لهم كما كتير مسلم liyarifu izama ma an auna bihi alaihim ka faɗa musu girman ni'imar da mun kai musu bi in zali hadal qur'ani saboda saukar da wannan qur'ani faɗa musu girman ni'imar ka ce la'in ishtimatil ins wal jinn wallahi da mutane duka da aljannu sun ka haɗu ala an ya tubi misli hadal qur'ani bisa ga su taho da irin wannan qur'ani su rubuta abin nan constitution mai wanda yayi kama da wannan qur'ani fi ba ko fi ma tawa alaihi ga abin da ya tattara gare shi min ilmi na ilmi wa fi fasaha da fasaha wal balagati da balaga na ga ya muku abin da bambanci tsakanin fasaha da balaga hmm. wal ahkam da hukumce hukumce wal irshad da shiryarwa san da tsarin magana la ya tuna bi mithli ba za su zo da kwatamkacin sa ba walau kana baluhun li balin zahira ko da sashen su ya zama mai taimako ga sashi a ce duk gaba ɗaya a taru a yi ba za su iya zakuwa da shi ba akwai ni'ima da ta wuce wannan hmm. kuma a ce wannan an saukar da shi ga mutum guda wanda yake bai taba zuwa makaranta ba bai taba zama da wasu malamai ba shekara dubu abin nan da ɗari hudu nan baya eh kullum sabo eh haisu to haisu aina ne Eh, haisu ba haitu ba. To mu ci gaba. Wala gadi harar narin nari fi hadal ƙur'ani min kulli mazal. Fabi azarun nari illa kuhu. to wala kasar ranna hakika mun hito da abin nan mun kawo daki daki na bayani bayyana wa karrarna bi wujuhin mukhtalifa mun yi bayani cikin hali daban-daban da huskoki daban-daban ziyadatan fi taqriri wal bayani bayan tabbatarwa da bayani mun kawo shi kuma nau'i nau'i linnasu abin nan ga mutane fi hadal qur'ani ga wannan qur'ani min kulli masalin kowace abu wato mun kawo misalin ta daki daki nau'i nau'i kuma مثلا min jinsi kulli مثلا eh, daga kowane nau'in misali liyarifu da haqqun don san shi gaskiya ne min الله daga Allah wa ba kasarun na na sai mahi yau mutane suka ki illa kuhudan ba sun kaki ba son ko bi sai dai kahirci juhudan musu haƙƙin gaskiya an yi bayani an ba abinda ba yi ba amma kullum karawa suke Allah tsare mu wa qalu نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكن السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا to ba an ce an yi bayani nau'i nau'i ba don su yarda maimakon su yarda sai karawa rikicewa suke yi wa suka ce kun gane ko eh, wato eh, lan numina laka har abada ba za mu yi imani ba saboda kai hatta tafjira lana min la'alli yambuwa sai ka bubbo ga abin nan mare mare daga kasa ayanan yamba min halma wato marmaro wanda yake ruwa na bubbugowa mu ga ruwa na ta fitowa daga kasa wannan na ɗaya kenan sai mun ga kai wannan Eh, aw kunu laka jannatu ko muga ka samu wata gona wadda yake min nakhilin ta da binnai wa inabin da itacen inabi fa tufajjira al-anhar khilalaha tafjira ka uku da ruwa cikin itacen nan tsakin itacen nan tafjira garwa wata gona wadda yake ga ruwa na ta gudana da 'ya'yan itace da komi ko wannan na biyu kenan autul kida sama kamar za amta alaina kisan ko kuma ka kadan muna sama kamar yadda kariya na cewa kada iya ka ɗebo ƙasa ka abin nan Eh, sama ka je ko ƙasa kamar yadda kace kana iya yi da an wato guntu guntu aw ta ce billahi wal malaikati kabila ko ka zo da Allah da mala'iku gaba dai <laughs> abin da ka nuna muna su in ya so sannan mu yi mu yi imani da kai ay muqabalatan wa iyana su zo su kance su wa iyana mu gansu wa narahu mu gansu sannan bayan kana imza mu imani da kai mu imani ɗayan waɗannan aw ya koda laka baitin min zukurin ko kuma in wannan bai samu ba mu ga an yi ma gida na zinariya <laughs> gane ko eh wato gida na zinariya autar kafi sama'i ko kuma mu ga kana takawa kana tafiya zuwa sama muna kallo bisul lamin da wani tsani to yace ai kun san na ta ko walan al liruki ka ba mu yarda ba mu yi imani da takawa da kai ba wadda kai lawi da aita annaka ta lailatul mira ko da kace ka hawo zuwa sama ba mu yarda da wannan ba hatta tun zilla alaina kitabu sai ka zo mana da takarda rubutatta daga Allah na cewa wanda za mu karanta na cewa kai manzon shi ne fihi tasdiqu ka cikin takardar na akwai gaskata ka na qara'u ko mu karanta kullum ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbatar ma ubangiji na har kuntu illa basharar rasula ni ban zama ba ce mutum ne wanda an ka aiko shi a bambanci na da ku ni mutum ne kamar ku kamar yadda ba ku iya kawo waɗannan abubuwa ne ban iya kawo su amma akwai bambanci tsakanin na da ku shine ni manzo Allah ne ka sa'i rusul kamar sauran manzanni walam yakunu yatuna bi ayatin illa bi idnillah duk annabawan da an kai ba su iya zakwa da wata mu'jiza sai da idnin Allah kun gane ci gaba wa ma mana annasa wa ma mana الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا to wa mamana an nasu minu, ba abin da ya hana mutane su yi imani iz ja'ahum da lokacin da shiriya qur'ani ta zo musu illa an qalu a ce sun ce sun dan musu abu atallahu bashar rasula Allah ya aiko mutun shi zama shi an manzo walam yub'atha malikan bai zo bai aiko mala'iki ba wai don aiko yana manzo shi don haka ba su yarda sai dai ko aiko da mala'iki amma in dai mutum ne dan uwansa ba za su yarda ba kun gane to ci gaba ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لهم كتير مسو لو كان في الأرض ملائكة دا أن قدر ملائكوني أزوني cikin ƙasa ba mutane ba yamshuna suna tafiya kamar yadda mutane ke tafiya mutma'innina suna natse lanazzalna alaihi min as-sama'i malakan rasula da mun saukar musu mala'iki daga sama ya zan shi an gare su ashe kenan tunda mutane ne an zaune cikin ƙasa suna tahiya cikin ƙasa to tilas ne in za a aiko musu aiko musu dan uwansu wanda suke fahimtar magana shi illa yursalu ila qaumin rasulun ba aiko manzanni zuwa ga wasu mutane illa min jinsin sai daga nau'in su eh, eh, li yumakkinahum mukhadibatahum domin ya abin nan ya ba su ikon magana da shi wal fahmu an kuma da fahimta daga gare shi wa in sa'aluka an shahidin ko an shahidin ala sidqi risalati sun ka ce to in kai manzo ne kuma ga magana da kai muna kai cikin mu don kana cikin mu an ka aiko ka ina shaida kai manzo ne kawai don ka fada sai mu yarda to ci gaba kul kafa bin dadi ci gaba wannan ba abin mamaki ba hmm har da muke ciki yanzu ai ya fi eh ka ci gaba kul kafa billahi قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا kul ka ce kafa billahi shahidan bai wa bainakum ka ce Allah ya isa ya zama mai shaidu tsakanina da ku alasiriki bisa gaskiyata shi shaida gaskiyata inna hu kana bi badi khabiran basira ubangiji ya zan wato abin nan mai jarraba baɗinin al'amari ko mai ganin zahirin al'amari ga bayansa duka ai aliman bi bawadinihim wayanda an masani ga abin da aka gare su wa zahirin da bayyanan su to ci gaba ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وغما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهد الله دو وند الله يشير فهو المهتدي شيني ما يشيروا ومن يدلي وند كما الله يقتر فلن تجد له اولياء باك صاب وسمسوا يا يهدونهم ودن ke shiryar da su walan ta jillahum auliya ba ka samu wasu masoya ya haduna waɗanda ke shiryar da su min dune in ba Allah ba wa nahshurum yawmal qiyamati muna tara mutane gaba daya ranar kiyama ma shi suna masu tahiya kasa ba ma suna tahiya da kawahu ba ala wujuhin bisa ga fuskokin su umyan wa bukuma suna tahiya be makafi be baye wasu man kurame ma'awahun jahannam makomarsu tana jahannama ma khabar ko da yaushe ta natsu ko ta tabbice sakana lahabu hawa eh, abin nan wutar ta eh, abin nan bira ta ta natsu duk nar musa'ira sai mu kara musu ruwa wuta ai talakubun washti alam ta kara ruwa Allah sauƙaƙe to ci gaba ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئذا كنا عظاما فرغابا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاهم جهنم واتوانا أبين دا سكمكون سودا دا سنك كير دا دا أذكير النبي سكمكون سجهنم بأنهم كفروا من سنك كافرتا sun kafirta da ayoyinmu wa ƙalu sunan kace don musun tashin kiyama a idza kunna idza mai in mun kazan kasusuwa wa rufatan mun kaza da dugaggin abin nan kasusuwa a inna la na khalqan jadida shin wai mu waɗanda ake tayarwa ne muna halitta sabuwa ai abin nan ba'atan jadidan tashi wani sabo aw abin nan halin ko kuma cikin wani hali ai mahaluki na za mu tashi alhali an had an kom halitta mu haka za su take cewa awalam yarau awalam yarau أن الله الذي خلق السماوات والأرض وقادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا to awalam yarwashin ba su sani ba ba su sani anna Allah allazi khalaqa samata Allah shine wanda ya halicci samai da ƙasa ma idamihi ma tare da girman su wanda a haka bai zan kadiru mai iko ba la ya khalaqa mithlan shi halitta irin tasu eh to waja'ala lahum ajalan kuma Allah ya sanya musu ajali ga mutuwa da tashin kiyama la raiba fi ba shakka ga wannan ajali faba zalimun amma duk da haka dai masu zalunci sun ka kila hudan sai ƙara kahirci suke yi ai juhudan sai musu lahu ga wannan abin nan abin nan aka faɗa musu kul كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا to kullahum wato ka ce musu sharhan li halin wato ka bayyana musu yadda halayen su suke su mutane allati yad'una ko khilafaha wanda yake suna da'awar ba haka nan suke ba hay su qalu lan numina laka hatta tabjira lana min al-ardi amwa sun kace ba za su yi imani ba sai su an bugo musu kasa an ruwa daga kasa har karshe li ajali anna sada ko na tabasa da wato sun faɗi haka nan wai don mu sako ruwa duk maka tazan ruwa ko ina abin nan aw na tasi a fi rizki ko mun abin nan mu yalwata musu arziki ka ce law antum tamlikuna khaza'in rabbi da ku ne wato kuke abin nan kuna mallaka duk taskokin ubangiji na an kace yana ga hannunku naku ne to yaya za ku bayar wanda an tun tamla kuna khaza'in rahmatar rabbi da kuna da ku kun ka mallaki taskokin rahama ubangiji na na arziki da ruwan sama da sauran ni'ima duka idan la katun ajir a kashatin da kun rike ba ku ba mutane ai labaqaitum ala bukhlikum da kun zauna akan ruwa ku wa shuhikum da ruwa ku wala tatawassabuna lan hatta ma ga kanku ba ku abin nan ba za ku yalwata ba kayyatul infaqi wai don kada ku ciyar abin ya kare khawfa na fada tsoron karewar dukiyar bil da saboda ciyarwa ba ta katiruna saboda ka sai ku dora karantawa an ce wato da mutum shi ke ba kansa iska da ya rufe hanci guda ma ya shaka da guda <laughs> eh. to yuqalu an fi ku an faka fulanun idan ta takara wato kenan wani yayi ya zan tawakiri ko ho kal imlaki an faka da amlaka duk ma'anar su guda wa kana al insanu qatura mutun ya zan dai mai mai kokuntawa ga kansa bakhila mai ruwa ala nafsi ga kansa in ya zan mai ruwa ga kansa ya minata ga wani in ya zan ga kansa ma yana da hanci guda don kada ya shafi da to ci gaba ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسعورا تو وإن كذبوا القرآن فليس بعجيب in son ka karyata qur'ani ba abin mamaki bane domin mutane duka iri ɗaya ne don me wala yi ataina musa tis'atin bayyinatin lalle mun ba musa ayoyi mu'jizoji tara bayyanannu wa wadahatin bayyanannu wato don mutanen su yi imani da shi wa hiya al hannunsa wato in yasa cikin abin nan hamuta ya fitar sai ya haske kamar tocilan sannan da sanda wanda yake abin nan ya dauki ruwa da ita ta fashe ruwa ya fashe sun samu hanya wat tufan haka nan ruwan tufan da an kasa garin su ruwa ya cika haka nan jira da an kasa san abin na fara ta ita canye abin nan da shukar da suke yi sun ka kidai wal qummali an kasa musu kwarkwata wal da fada kuma an kasa abin nan ko ina cikin gida gidaje abin nan kwaduna wadda haka nan jini eh, wa ko wasu ne ba baka nan kuma an ka sa musu abin nan wani lokaci da an ka ruwa duk dai don su yi imani wa naqasa mina samarati an ka rage kuma ɗayan itace duk dai sun kaki ashe kenan wanda ya yi irin wannan don ya kare ta qur'ani me aka yi kun gane ko nan ba wai bani isra'ila ba mutane duk ɗaya ne fas'al bani isra'ila aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi bani isra'ila sun yi haka ko ba su yi ba anhu su'ala ta qaririn ka tambaye su don a tabbatar lil mushrikina ala sidqika wa ta tabbata mu kafirai eh, na cewa gaskiyar ka da an yi muku gaga yadda za ku yi tunda da ku da bani isra'ila duk ƴaƴan adam ne ko ko ƴaƴan nuhu ne aw qulna lahu ko ko mun ka ce masa ko aili musa ko wato ka tambaye mun ka ce ba musa tambaye bani isra'ila wa fi qira'atin bi lafzil mali ko ala. fir'aunu bani isra'ila wato fir'aun ya tambayi bani isra'ila iz ja'ahum lokacin da Musa ya zo musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce masa inni la'adunnaka ya Musa maskura ni lalle wallahi ina ganin ka ya Musa maskura wanda an kawo sihiri mahadu'an wanda an ka yaudara magaluban wanda an ka rinja ala ka bisa ga hankalinka wato lokacin da Musa ya taho ya faɗa musu ba ba bani Isra'ila ba tambayi lokacin da Musa ya kira Fir'auna maimakon fir'auna ya yi tunani ga waɗannan ayoyi tara da an ka nuna musu sai ya ce ni ina zaton kai dai sihirtacce kake baka da hankali duk in bar iko na in komo ƙasa kada ba da umarni kun gane to ƙala قال لقد علمت ما أنزل إني لأظنك يا فرعون مسبورا da fir'auna ya ce wa Musa kai ina ganin ka baka da hankali an sihirce ka ni Musa ya amsa qala sai Musa ya ce laqad alimta ka sani lalle ka sani ya fir'auna ma anzala haula ba wanda ya saukar ba abin da ya saukar da waɗannan ayoyin nan da ni nuna ma illa rabu samawati wal sai ubangijin samai da kasa hala kauni ha basair kuma sun za abin kula ga mai hankali walakin naka tu'ani sai dai kai kana tsaurin kai ka da wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura ni kuma ina zaton ka ya fir'auna masbura halakake in ni kana zato na an sihirce ni to ni kuma ina zaton ka halakake halikan aw masruha al khair an karkatar da kai daga alheri kun ga kenan bai ji tsoro ba ya faɗa masa wannan magana alhali a wannan lokaci yana iya sa a nanake shi an koya mana magana kenan eh, eh? ana koya mana magana kenan eh, eh haka ne فأراد أن يطهر فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن fara da fir'auna sai fir'auna ya niyya an an yas ta hizzahum ya kore su ya hidda Musa da mutanansa min al da kasar Masar kamar yadda quraisha suka so fa fa garkada sai mun ka nutsa da shi wa mamahu da wanda aka tare da shi duka jami'an gaba dai halaka Allah fir'auna Allah ya halakar da fir'auna mamma da wanda tare da shi bin jinudi na sojojinsa bi iradati istibzaz Musa don yayi niyyar hidda Musa da ƙarfi ma annahu lam yuhlik quraish Allah bai hidda quraishawa ba lamma ta shawaru fi istibzaz annabi lokacin da sun ka dore shawara ga hidda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin makka lam yuhlik quraish Eh? lam yukhliq quraish bai halakar da quraishawa ba lamma ta shawaru lokacin da sun kai shawara ga kokarin hidda annabi annahum kadu yastafizuna domin sun yi kusa ba cewa an kai sun yi ba sun yi eh, sun yi kusa su yi istimzaɗe ai ba su ba su yi abin nan ba su yi magana kitarwa ba sun dai shawara ko mu kashe shi ko mu daure shi gida ko mu hidda shi ko ba yanke shawara ba wa qarabu an yi amalu sun yi kusa su yi aiki walam yaf'alu ba su aikata ba wa ma fir'auna fa karshara shi ya fara fi tafiyiz irati ga zartar da nuhin sa ko ga shine muqarana tsakani wato zartar da abin nan nashi nuhin sa bi Musa ba hasal al farq bainahuma sai an ka samu bambanci tsakanin su inda muqarana waɗannan su sun ba su yi ba sun dora shawara ba yanke ba kun fahimta ko to ba sai yanke shawara ba lalle kawai an ce a samu eh, mai ƙarfi daga kowace kabila eh? sun samu an ka abin nan an ka samu su bacci ko kaɗan eh? shi fir'auna shi an ce hita na ya ce musa hita eh koraye eh su nan cikin kasar domin da sun kai ko a kashe shi ce an kashe shi kun san yan uwan shi ba su yarda za a yi ta faɗa to ko mu daure shi gida in mun ka daure shi wato ƴaƴan ku da matan ku za su to su iske shi a kore shi ya koma waje in ya tafi waje abin nan zai ja larabawa duka ba ku ya faɗa da su gaba ɗaya to ya za a yi to a samo daga cikin abin nan shine tsohon najar da ya taho ya ce ina ba ku shawara a samo mai ƙarfi daga kowace kabila in ya so in sun kashe shi ba za a iya faɗa da da duka laraba ba in yaso ku yi diya ku biya <laughs> eh, shekhan najadi wa kunna min ba'dih wa qulna min ba'dih لقد Allah ya ce mun ka ce min badihi bayan nutsar da Fir'auna mun ka ce ma bani Isra'ila uskunu Allah ku zauna kasan nan da an ka ci an ka koro ku ita ce kasan Masar ko kasan Sham wa Misra ma domin sun zauna Palestine da abin ba raba tsakanin Palestine da da Misra ba duk kasa guda ce daga baya tura sun fashe Suez Canal kun gane ko saboda ka an ba su kasar gaba daya har da kari mun ka ce ku zauna ku zauna kasar wadda a fir'auna fidda ku ta zanta ku bai da ja a wadul akhirati amma kuma in wa'adin lahira ya zo sa tashin kiyama in tayo kusa wa hiyan nafatu thaniya ji'ina bikum lafifa za mu taho da ku jama'a jama'a antum wa qawm fir'auna da ku da mutanen fir'auna mukhtalidin summa hukum bainakum sannan mu hukunci gare tsakanin ku wani majizu su eh, wani majizu su adaku mu bambanta masu arziki min ashiyakum daga marasa arzikin ku walla fi fa al jama'at min qaba'il shatta ko kuma yana yiwa in tashin kiyama ya taho za mu taho da ku daga kasashe daban da haku taru Falastin kamin ayyaki da kamar yadda ga sunan sun taru yanzu fitarwa da ƙarfi eh istibzada a gyara to ba da an zakara al'adillatul waliha baya ambaci hujjoji bayyananni al-muqtaliyati li sidqir rasul masu gaskatawa ga gaskiyar manzanni fi ma a bihi ko wasu buta annal qur'ana hakun kuma bayan ya ambaci hujjoji bayyanannu waɗanda ke tabbatar da qur'ani gaskiya ne daga Allah yake akada zalika bi qawli ta'ala ya karfafa wannan wa bil haqqi ku. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه سبب هكا واتو القرآن دقسكيا منك سوكت دشي لأن الكلام عليه من... لأن الكلام عليه دمشي مكي مغانا أكاي كون غاني كون min qawlihi kul la in ijtama'at al-insu wal jinna ala ayati mithla hadha al-qur'ani saboda haka shi nan bil haqqi wa bil haqqi nazal wato qur'ani kenan kun gane to ina ne ai hu bil hikmati mun saukar da shi da hikima ilahiyya al muqtaliyati lin wa da ta hukunta ga saukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya da ya tattara akan gaskiya da aqida masu kyawu wal ahkam da kunce kunce na hawi hada waɗannan nazal ya sauka ya sauka da kunce kunce na aqida da komi kama kama unzila lam ruhu tabdilu kamar yadda yake kuma kamar yadda an ka saukar da shi haka ya sauka babu wani musanyawa wanda ya same shi kunga kowane littafi kamar a jima an cancanza shi an banda qur'ani shi dai Allah ya alkawalin tsarewa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira ba mu aiko ka ba illa mubashiran sai mai bushara ko ga man amana bihi wanda ya imani da shi bil jannati wa nadiran ko mai gargadi liman kafara bihi bin nari kun gani qur'ani dai an kai alkawalin tsarewa ba ai alkawalin tsare buhari fa ba <laughs> da muslim da saura ba ai alkawalin tsare su ba yana yi wa kara saboda aka ku auna qur'ani kullun Allah ka ce ku ta ku ta bincike menene eh shi da eh to ashe in ya zan shugaba ba yi alkawalin tsare shi ba to idan sa ga wanda ba shugaba ba ka taba je inda ni ka taba je inda ni magana da an ka ce an wa annabi sihiri ko ka san inda an ka wa annabi sihiri magana eh, bi rabbil falqi da bi rabbin nasi na yi magana a kai ni saba bukhari kuma ni saba muslim ta eh? yarda wanda ya yarda amma annabi sihiri ya yi ma sai kisa illa mubashiran ai ba bashiran ba illa mubashiran illa mubashiran wa nazira ku gyara illa mubashiran wa nazira. to bu ci gaba على ونزلناه تنزيلا وقرآنا farkadahu wato qur'ani kuma mun mun saukar da shi abin karantawa kuma ba dunkule ba farkanahu wajen saukarwa mun saukar da shi guntu guntu shi ma wannan wata mu'jiza ce wadda yake qur'ani ya samu kudi ba ba saukar da shi gaba ɗaya ba kuma ba na farko an da saukar abin a saukar sama a saukar kasa a saukar duk yadda dai wata matsala ta samu haka nan ake saukarwa sama da kasa da tsaka da abin aya guda sura guda ma an saukar da ita cikin lokuta daban-daban yaya an kai an ka hada su har kuma mun ka san kowace sura ga abin da subject matter ku dibo wannan abu guntu guntu guntu guntu sannan kuma a to a hada su gaba dai eh, ana batu faraqana wato mun rarraba shi ayyana zalnahu mufarraqan mun saukar da shi guntu guntu ko fi qur'anihi wato ga karatun sa fi 20 sana an ka saukar da shi cikin shekara 20 da uku ma aw wa 30 wato shekara 20 da uku wakila bayyana fihi alhalal wal haram mun bayyana halal da haram wal haqq wal batil mun ka bayyana da gaskiya da ƙarya wa qur'a bit tashdidi farraqanahu ayati wato ayoyinsa bayyana amrin wani hanyar akwai umarni akwai hani akwai hukunci akwai hikama akwai ahkam eh, akwai hikimomi sannan akwai hukunce hukunce akwai wa'azoji wa amsal akwai misallai wa qisas akwai laburra wa akhbar sannan da laburra abin al'umman da da wuce na abin madiya akhbarun madiya wa mustaqbila da waɗanda aka gaba aw innahu dalla ala tabriki ko ko ya nuni ga bambanta tabriki wa tabhim ah, wa tanjim wato rarrabawa da kawo nujumi nujumi guntu guntu li taqrahu ala nas ala muqtin don ka karanta shi ga mutane bisa ga cikin natsuwa ay mahalin watudatin li yafhamu domin da an saukar da shi gaba da ya za su fahimce shi an saukar da shi guntu guntu kuma mun ka kasa ganewa za mu ce wannan aya ta sauka don kaza haka kana gama karatun sura ba san abin da ka karanta ba ko ba haka ba wa nazzalnahu tanzila mun ka sassaukar da shi sassaukarwa guntu guntu an ba da shay'il ala hazbil masali kamar yadda yake maslaha gare mu kun gane kun kun قل آمنوا به أو الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل للكفار يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا to kul lil kufar ka ce wa kafirai aminu bihi aw la tu'minu ko kai imani da shi ko kai imani da shi duk dai bihi tadidul lahum bihi tadidul lahum ko kai imani da shi wanda tsoratarwa ne gare su innal ladhi in kun kun yarda to in ba ku yarda ba innal ladina utul ilm waɗannan da an ka ba ilmi min qablihi ko wanda yake an ba su ilmi yahudu ko nasara eh, qabla nuzuli gabanin saukace suna da ilmi wa hum eh, mu'minu ahli kitabi sune waɗannan imani daga cikin ahli kitabi idza yutla alaihim lokacin da ake karanta shi akan a gare su ya khiruna lil azqan sujida suna fadawa ga abin nan gabobin su na haba suna masu sujuda wato ko ku imani ku jahilai ne ko ka ku imani amma waɗanda an ka ba ilmi ko da ba su yi imani ba in sun ji ana karanta shi ba sun san da suke faduwa su yi sujuda ba ba ma sujuda ga goshi ba su rikice ga ko ga goshi ake yi ko ga haba ake yi har su dungura ga haba su ga kasa don rikicewa kun gane kun wato min ta'zimi hidan girmama shi sajidina lillahi suna masu sujuda gare shi eh, eh, ga Allah ala injazi wa'adihi don zartar da wa'adin da yayi allazi wa'adahum bi don ya ce akwai wani annabi zai taho da littafi fil kutubil qadima cikin littafai waɗanda na farko na cewa an yi rasul Muhammad da zai ko Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nazala kuma yazo wato wa nazala qur'an qur'ani ya sauka gare shi wa khussatil wa khussatil azqan dhikr kuma an kace za su fadi ga abin nan ga habobin su ma ba ba ce goshi ba wa in kana sujudu bil jibahi ko da yake sujuda da gosuna ake yi dilalatan ala annahum yakhruna mundahishina sun fadi har sun rikice kun gane ko eh, eh mun dahi shi na sun rikice kai jam'in goshi eh go goshi ake cewa to ga goshi to <laughs> lamma sami'u fihi lokacin da sun lima limma sami'u da abin da sun kaji na qur'ani wanda ya wuce hankalin su har su fadi wato sun rikice ba san yadda za su yi sujuda ba wa yasjuduna ala ghairi nizamin su yi sujuda ba bisa ga tsari ba wa yasquduna ala alqani su fadi kan habobin su li'annaha aqrabu juz'in min alwajhi lil ardh domin ita ta kusa ga ƙasa ita ce inda ya kusa ga ƙasa na huska kun gane ko waya na kuma su ce lokacin da suka yi sujuda ce subhana rabban tsarki ya tabbata ma rabbuna ubangijinmu ay tanzihan lahu wa tsarki ya tabbata ma ubangijinmu an khalif an khalif alwa'd daga saba alkawali Allah ya alkawali kuma ya tsira daga abin nan ya tsarka ga saba to wai da an amna al insani in mun kai ni'ima ga mutum wato wannan nau'in mutum duka in an ka bashi wata ni'ima a arada sai ya kau da kai ya ci godewa wani adi janibi ya nisanta da gehensa ayatan na shi shina mai takama illa ma asabullah sai wanda Allah ya tsare in an ka bashi wata ni'ima sai ya dora takama yana gani yayi mutane